Sashen Hausa na murya Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu raro barkama da wannan la'asariya da fatan mun same ku lafiya. Suna na Sarfil Hashim Gumel tare nake da Murtala Faruk Sanyin na da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a daidai wannan lokacin. A yau rana Asabar 24 ga watan Disambar shekarar 2022. kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga kanin labarai. Ma'aikatar tsaron Birtaniya ta ce Rasha na fuskantar matsalar karancin makamai a yakin mamayar da take kaiwa Ukraine. Kotun kolin kasar Iran ta karbi ɗaukaka karar masu zanga-zanga biyu da aka yanke wa hukuncin kisa sakamakon kurakurai da aka samu wajen binciken shari'ar su. China ta bayyana bacin rai akan sabuwar dokar tsaro ta Amurka da ta bada izinin kara yawan tallafin soji ga taiwan yayin da taiwan kuma take tsallin murna kanin labaran kenan aka saurara cikin shirin za a ji cewa a daidai lokacin da ake shirin bikin kirsimati an tabbatar da samar da tsaro ga 'yan najeriya amma dai alhamdulillah irin yadda hukumar tsaro suka ta tsaye ana iya cewa kwalliya ta biya kudin sabulu saboda kwarai da gaske abubuwan sun samu sun dan da kwarai da gaske a ko'ina. Haka kuma za a ji cewa yayin da har yanzu kan 'yan Najeriya ya kulle ga makomar sabon tsarin babban bankin kasar CBN. Za a ji cewa? Shi wannan tsarin idan har aka bari aka gudanar da shi cikin amfanin shi ne zai mana maganin zai dakile hanyoyi na cin hanci da rashawa. Haka kuma za a ji cewa wata kungiya ta tashi tsaye kan wayar da kan al'umma ga sauyin yanayi a ƙasar Kamaru. Sai kuma shirin a dawo lafiya na baba ya koma gani. Da kuma wasu daga cikin ra'ayoyin da kuma masu sauraro kuke aiko mana ta imel amma fa sai mun fara da shan labarin duniya tukuna. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da wannan yammacin ga kuma cikakkun labaran duniyar. Rasha na fuskantar matsalar karancin makamai a yakin mamayar da take kai wa Ukraine a cewar ma'aikatar tsaron Burtaniya. Ma'aikatar ta faɗa a cikin rahotonta na tsaron sirri a yau Asabar cewa duk da raguwar matsalar karancin ma'aikata da ta yi fama da shi akwai yiwuwar karancin makamai na ci gaba da kasancewa wani babban tarnaƙi ga ayyukan kai hare-haren Rasha. ta kara da cewa akwai yiwuwar rasha ta takaita hare harinta na makamai masu cin dogon zango ne kan muhimman gine-ginen rasha sau ɗaya kacal a mako sakamakon rashin isassun makaman haka kuma akwai alamun rasha ta kara yawan rumbun bindigoginta na atilare da za su isa a kai manya-manyan hare-hare ma'aikatar ta tsaron Birtaniya ta ce karancin makamai na haifar da babban cikas ga rasha babban cikas ga tsarin yakin na rasha kuwa shine koda wanzar da kai hare-haren kariya a bakin daga mai tsawon gaske yana buƙatar amfani da ɗimbin makamai da rokoki a kowace rana ta Allah. A jiya Juma'a Majalisar Wakilan Amurka ta amince da tallafin kayan yaƙi na dala biliyan 45 zuwa ga Ukraine. A wani sashe na ƙudurin dokar ba da tallafin kuɗi dala tiriliyan 1 da biliyan 660 da Majalisar Dattawa ta amince da shi zai isa ga shugaba Joe Biden domin rattaba hannu. kotun kolin kasar iran ta karbi ɗaukaka karar masu zanga-zanga biyu da aka yanke wa hukuncin kisa sakamakon kurakurai da aka samu wajen binciken kariyarsu a cewar bangaren shari'a na kasar a yau asabar kamfanin dillancin labarai na mizan na bangaren shari'a ya ruwaito cewa kotun kolin ta karbi karar da muhammad obadlu da saman saidi yasin da aka tuhuma da tada tarzoma suka ɗaukaka a gabanta rahoton ya ce sakamakon wasu 'yan kurakurai kotun kolin ta sake mai da su a kotun farko domin sake dubawa tashin hankali ya barke a duk faɗin ƙasar a tsakiyar watan satumba bayan mutuwar matashiya masa amini mai shekaru 22 daga kabilar kurdawa a yayin da take tsare a hannun 'yan sandan tarbiyya da ke tabbatar da abin dokokin saka tufafi na kasar ta iran iran ta rataye masu zanga-zanga biyu a farkon wannan watan mohsen Shekaru mai shekara 23 da aka tuhume shi da toshe wani babban titi a cikin watan satumba da raunata wani jami'in tsaro na basij da wuka da kuma majid reza rahnavan mai shekaru 23 shi kuma da aka tuhume shi da cakawa ma'aikata biyu na basij wuka har suka mutu china ta bayyana bacin rai a yau asabar kan sabuwar dokar tsaro ta amurka da ta bada damar ƙara yawan tallafin soji ga taiwan yayin da taipei kuma take tsallin murna kan ƙarin tallafin da aka yi wa tsaron ƙasar. china wadda ke kirarin taiwan da ke karkashin mulkin demokuraɗiyya a zaman yankinta ta bayyana matukar rashin gamsuwa da kalubalantar dokar ta bada izinin tsaron ƙasa ta amurka a cewar ma'aikatar tsaron china a wata sanarwa ta ce matakin na kashe kuɗi dala biliyan 858 wanda ya bada izinin bada tallafin tsaro har na dala biliyan 10 da sayo makamai na zamani ga taiwan yana kumshe da wasu tanade-tanade da suke iya haifar da mummunar illa ga zaman lafiya da kwanciyar hankali a mashigin na taiwan china ba ta taba musanta yin amfani da karfin tuwo wajen mai da taiwan a karkashin ikonta ba taiwan kuma ta musanta kirarin na ikon china a kanta daga kausan harshe tana mai cewa jama'ar tsibirin da adadinsu ya kai miliyan 23 ne kaɗai ke da ikon shata makomarsu. To nan ba da jimawa ba, Murtala zai kama da ƙarshen labaran duniya. Amma kafin nan, ministan ayyukan 'yan sanda a Najeriya Alhaji Muhammad Mai gari ya gana da manema labaru da masu ruwa da tsaki a sha'anin samar da tsaro domin bayyana matakan tsaro da aka tsara don kare rayuwa da dukiyoyin jama'a. A daidai wannan lokacin da ake fara bikin Kirsimeti. A hira da wakilin Umar Faruk Musa Abuja bayan ganawar ministan Muhammad Mai gari ya yi karan haske. Mu wa 'yan Najeriya bayanin cewa wannan matsaloli na rashin tsaro kowane dai yanki na kasan nan shina nashi kala daban amma dai alhamdulillah irin yadda hukumin tsaro suka tashi tsaye ana iya cewa kwalliya ta biya kudin sabulu saboda kwarai da gaske abubuwan sun samu sun dan da kwarai da gaske a ko'ina kuma kamar yadda mai rigima ce ban kasa alkawali muna sa ran insha Allah kafin muhannan ta daga mulki da gwamnati mai zuwa za mu kai karshen wannan matsala ta rashin salwa a kasar nan Allah ya ta. Kamar menene kuka yi ko su kayan aiki kuka kawo ko dabaru ne kuka yi amfani da su gurin samun wannan nasara da kuma fatan za ku kara sabon nasarar da zai dakile matsalar nan ta tsaro kafin ku miƙa mulki ga sabon gwamnati. Na farko akwai kayan aikin su kansu sannan akwai sabon salo da muka fito da su sannan akwai cikakken ga su kansu ma'aikatan tsaron. waɗannan abubuwan su suka hatattaru suka ba da irin sakamakon wannan nasara da muka samu sannan su kansu mutane suna ba da goyon baya ga irin kokarin da hukumin tsaro suke yi ta hanyar ba da rahotanni na bayanai na 'yan baranda masu amsa kuɗi da sayar da bayani duk waɗanda abubuwan su suka taimaka mana muka ciyo nasarar da aka samu a halin yanzu to wata matsala kuma shine kamar yankin zamfaran nan fa har yanzu matsalar ta'addancin nan tana nan akwai 'yan ta'adda suna cin karensu ba babbaka kwanan nan an kai hari ma aka hallaka waɗansu farar hula a ƙoƙarin yaƙi da ake da 'yan ta'addan nan a ɓangaren zamfara ala misali me kake ganin ya kawo jinkiri ko ci gaba da samun wannan matsalar fiye da kamar jihar kaduna wadda ake ganin nasarar ta tana ƙara bunƙasa kusan kullum tsawon kasan yaƙi da ta'addanci abu ne mai wuya kuma mahimman lokuta idan dai za ka yi shi za ka yi tare da samun wasu hasarori waɗanda baka zata ba misali kaga irin ƙoƙarin da muke a zamfara har ya haddasa kashe wasu mutane waɗanda ba su san hawa ba su san sauka ba irin matsin da ake samu kenan wurin yaƙi da ta'addanci mun ji ciwo kwarai da gaske irin wannan abubuwan suka faru kuma gwamnati ba ta ji daɗi ba muna ba mutane haƙuri da fatar insha Allah waɗannan abubuwan ba za su sake aukuwa ba kamar da ka sani zamfara kusan a ce in ka ɗebe jihar borno a kusan zamfara ita ce cibiyar rashin zaman lafiya a ƙasar nan sadda waɗannan matsalolin suka fara kuma shi yasa za a ce kusan su yi ko'ina yawan wannan ta'addancin da ake da shi muna da masaniyar shekaran jiya da ma har jiya an samu irin waɗannan matsalolin a can amma kuma hukumomin tsaro suna nan tsaye ba bacci suke ba suna nan suna da wannan abubuwa kuma suna ci gaba da fallasa wanda suke wannan ta'addancin. a gaida umar faruk musa da wannan tattaunawa to wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc yanzu kuma ga murtala ya da labaran duniya. ma'aikatar kula da yanayi ta amurka ta faɗa a yau asabar cewa tsananin sanyi da iska masu hatsari ga rayuwa da yanzu haka ake fama da su a yankuna da dama na ƙasar za su iya haifar da babbar barazana ta rayuwa ga matafiya da suka makale da mutane masu aiki waje da kuma dabbobin gida hukumar ta yi gargaɗin cewa in mata kama tilas kai balaguro to kuwa ka shirya wa tsananin sanyi ta hanyar saka tufafi masu yawa da rurrufe akasarin sassan jiki da ke waje kazalika da tanadin kayan kariya na hunturu a motar ka hukumar ta ce akwai matukar hatsari a yi tafiya a cikin yanayin dusar kankara a yankunan da ake ruwan dusar ta kankara ta kara da cewa yanayin na sanyi da mafi akasarin yankunan kasar suke fuskanta zai yadu zuwa jihohin gabasci a yau asabar hukumar ta yi gargadin cewa yanayin sanyi zai kasance a maki 25 zuwa 35 wanda shine mafi karancin kiyasi daga gabashin rockies da appalachians mutane kusan rabin miliyan ne yake kamuwa da cutar covid-19 a cikin birni ɗaya na china a kowace rana a cewar wani babban jami'in kiwon lafiya a wani binciken gaggawa da aka gano cewa ba a bayyana ainihin yanayin yaduwar cutar a cikin alkalumman gwamnati a wannan watan china ta rusa babban tsarin yaƙi da cutar ta corona ta hanyar ɗage dokokin kulle da killacewa ta tsawon lokaci da kuma takaita tafiye-tafiye a wani yunkuri na dakatar da dukkan tsarin tunkarar annobar birane a faɗin ƙasar suna faman daidaicewa da yanayin a yayin da yawan yaduwar cutar ya karar da kantunan sayar da magani ya cike dakunan jinya na asibiti ya kuma haifar da cunkoso a wuraren jana'iza to sai dai dakatar da tsauraran matakan gwaji ya kara uzura yanayin ta yadda ya sha karfin a tunkare ta yayin da hukumomi suka takaita yawan mutuwar covid wani mataki da ƙwararru suka ce ya ninninka yawan masu mutuwa sakamakon cutar wata kafar watsa labarai da ke karkashin gwamnatin gurguzu a qingdao a jiya juma'a ta ruwaito wani babban jami'in kiwon lafiya na gunduma yana cewa birnin na gabaci yana samun sababbin kamuwa da cutar corona tsakanin 490 zuwa 530 a rana bo tao ya yi ta cewa birnin mai yawan jama'a kusan miliyan goma yana cikin lokacin tsananar yaduwar cutar gabanin kaiwa matuka. ya kara da cewa yawan kamuwa da cutar zai haura sama da kashi goma cikin ɗari a ƙarshen mako. Murtala Faruk Sanyin da kenan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. bayan matsin lamba daga ciki da gida da kasashen waje babban bankin najeriya cbn ya kara yawan kudaden da mai ajiya za su iya cirewa a bankuna a fira da wakilin mu umar faruk musa a birnin abuja babban daraktan kudade na babban bankin najeriya malam haruna mustapha ya bayyana mana fa'idar karin da kuma rashin isassun sabbin kuɗin a bankuna dama saboda jama'a aka yi in kuma jama'a suka fito suka koka ai ya kamata a duba koke jama'a saboda a yi ma tsarin garan dan don gudu tare a tsere tare muna jin ra'ayin jama'a wasu su ce ai za a musguna ma tallaka ne za a takura ma jama'a ya kamata a wayar da kan jama'a kafin a fito da tsarin shi wannan tsarin idan har aka bari aka gudanar da shi cikin amfanin shi shine yadda ka faɗa zai mana maganin zai dakile hanyoyi na cin hanci da rashawa da kuma wasu dai matsaloli da yawa da irin na karban kuɗin fansa na wurin harkar tsaro da ta yi magana shi sa muke son mu jama'a a kai zuciya nesa a fahimci ainihin shi wannan tsarin abu ne da zai ke tattare da alfanu da yawa kuma Allah ya sa yadda muna jin ra'ayin jama'a akan wannan tsarin yadda dai wannan gyaran da muka yi insha Allahu za a gaba da shi wannan tafiya ne da aka faro tun shekara da 2012 lokacin mai girma sarkin kano muhammadu sanusi na biyu lokacin yana gwamnan babban banki aka faro wannan tafiya saboda haka an gwada shi a jihohi guda shida da kuma babban birnin tarayya abuja kuma mun ga ainihin amfanin shi shi sa muke son wato a yada shi ko ina a najeriya to amma yanzu an ga akwai matsalar rashin isassun sababbin kudaden da 'yan kasa a halin da ake ciki ba har yanzu da tsofaffin kuɗin ake murgutsawa da sababbin domin a ba jama'a me ya sanya in tsofaffin kuɗi suka shiga banki kuma suka sake fitowa eto eh kasancewan satin da ya wuce shi ne aka fara ainihin wato fito da sababbin kuɗaɗen saboda harkan you know distributing din shi ainihin sabon kudin wato aiki ne matuka ma a sannu a sannu sabon kuɗin duk zai bi ko ina dama mun riga mun a cikin bayanin da shi da gwamnan babban banki ya yi lokacin da muka fito da wannan sabon kuɗin ya ce tsohon kuɗin da kuma sababbin za su rinka tafiya tare har zuwa ranar 31 ga watan januwari lokacin da za a yanke amfani da shi ainihin tsohon kuɗin so muna nan dai ana nan ana tafiya ana tura kuɗaɗen zuwa bankuna ko ina a nigeria a sannu a sannu zai yaɗu. kuma za a insha Allah za a shawo kan wannan matsala insha Allah. A gaida Umar Faruk Musa to daga Najeriya sai kasar Kamaru inda 'yan jarida daga ciki da wajen kasar suka halarci taron sauyin yanayi da hukumar da ke kula da yaƙi da sauyin yanayi ta kasar ta shirya don wayar da kan al'umma. Hamir Muhammad na ɗauke da wannan rahoton. Ƙasashe na yankin kudu da hamadar Sahara su ne suka fama da ra'in sauyi yanayi. Mafari kenan da hukumar da ke yaƙi da sauyi yanayi ta kira taron 'yan jaridu na wannan yankin sama da talatin domin diba sabbin matakan da suka kamata a ɗauka domin shawo kan matsalolin da sauyi yanayi ke haifarwa rayuwar bil'adama tare da gabatar ma 'yan jaridun da suka halarci taron wani kundin wanda a cikinsa akwai matakai daban-daban na yaƙi da sauyi yanayi. Ila ne jami'i a hukumar da ke yaƙi da sauyi yanayi cewa sadarwa da PNA. Taro ne wanda ya hada 'yan jarida mu wallafa musu wani kundi ne da an ka tsara bisa ga kokowa da canjin yanayi. Gurin mu shine eh, muna son kamar ku 'yan jarida ku wallafa wannan kundin kuma ku kara tuna ma gwamnati da masu hannu da shuni eh, da ya kamata wannan kundin a ce duka abubuwan da kumsa an yi aiki da su domin canjin yanayi kowa san da abu ne wanda yake ya gama duniya musamman kasashe irin su Nijar da ba su da kari kwarai kun ga suna fuskantar shi kwarai musamman 'yan kaɗauki wannan irin ambaliyar ruwa da sauransu duka abubuwa ne wanda yau muna da matsala kansu tun dai a watan da ya gabata ne aka soma taron wanda yan jaridun da suka halarci taron suka bayyana gamsuwarsu sunana ismail muhammad shekare eh, dan jarida ne ni na ofis national de disoye de press jihar tawa mun gamsu da duka labarin da muka samu tun da mu yan jarida ne mu ne muke yada labarai mu ne muke bayyanawa al'umma don su gane don su fahimta dama mu bisa kan aiki da muke na neman labaru da yada labaru muna taɓo harkar da ya shayi eh, canjin yanayi to kenan yanzu an ƙara bayyana mana cewa kama muna iya mu da kanmu mu yi wani tsari namu mu haɗa kanmu. Sunana Salamatu Saidu na zo nan gane wurin formation don a wayar da mutane bisa harkar da abin da ya shahi zaman duniya da canji yanayi. Gaskiya ni dai a waje na sai in ce gaskiya mu dai mun gamsu gaskiya na mun gamsu kuma fatar da muke ya kamata a ce su ma 'yan sun ka su yaɗa abun yadda duniya kowa zai sanan yadda ake ci. Na koma nima eh, a matsayina na jarida kuma mai kula da radiyon da nake aiki nima zan nawo kokari dangance da wannan horo da na samu taron ya zo ne a daidai lokacin da manoma ke kukan hamada na neman mamaye gonakinsu wanda da yawa daga cikinsu sun kaurace wa gonakinsu muhammad ma'azu umar sanda jami'i a ma'aikatar gidan gona ta jihar agades za mu ce eh, mutane sun kauyace ma su ko sun tsere ma su dangance da rashin ruwa eh, an ka dauka ma ma agades ka ɗaya ba dukkan nijar wannan matsala hamada shine ake cewa desertification bai can haka na akwai eh, matsala alo ta biyu ita ce ta tashin jiman climatic canjin yanayi kenan wani canjin yanayi yana iya ya shahi kamar wajen abinci hamid mahmud murya amurka daga agadas jamhuriyar nijar a gai da hamid mahmud wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc a kan mitoci 1625 da kuma 31 a jamhuriyar Nijar kuma za a iya samun mu a tashar mu ta VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Yanzu kuma gashirin mu na gaba. Matafiya a dawo lafiya. Jama'a barkanmu da sake saduwa a cikin wani sabon shirinmu na dawo lafiya. Baba Yakubu makeri ne daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku a daidai wannan lokacin. Yau shirin a dawo lafiya ya yi babban kamu inda muka yi nasarar tattaunawa da gwamnan jihar Sokoto Aminu waziri Tambuwal yayin da ya kawo mana ziyara a nan birnin washington dc tare da tawagar dan takarar jam'iyyar adawa ta pdp a tiku abubakar a cikin wannan mako jihar sokoto da ke arewa maso yammacin najeriya na ɗaya daga cikin jihohin najeriya da mahukunta ke kokarin ganin an shawo matsalar hatsarin ababen hawa wanda ke hallaka rayuka ko da na tambayi gwamna aminu waziri tambuwal ya batun hatsarin ababen hawa yake a sokoto sai ya ce suna haɗin gwiwa ne da hukumar road wurin wannan aikin ga dai bayanan nashi da inganta sha'anin ah, ah, zuwa da komowa na motoci wato road safety Ah, don ganin cewa an kiyaye doka da oda an rage yawan hatsarurrukan ababen hawa a cikin jihar mu. to ya kake ganin wannan matakan da kuke ya karɓuwarsu a wurin jama'a jama'a suna ganin kama ana ma musu ne amma abu ne wanda ake wanda yake taimaka mu rayuwar mu gabaki daya ah, rayuwar Allah take amma kuma ubangiji ya ce mu ɗauki matakan kare ta sanin kowa ne da yawa ma za ka ga cewa wani hatsarin mota zai kashe yawan mutane fiye da yadda ake kururuwa a kan wasu curutoci suke kashewa kamar misali irin sha'anin corona da aka kusan aka fita daga cikin shi a cikin tarayyar najeriya mutanen da suka salwanta suka rasa rayukansu wasu kuma suka samu rauni a jikinsu sun fi yawa ta hanyar hatsarin motoci a kan abin da ya faru na corona amma gwamnatoci da yawa ba su mai da hankali kan wannan wanda ya kamata a karfafa wannan ya eh, kuwa da kuma jawo hankalin jama'a kan cewa wannan abin yana da muhimmanci kwarai da gaske turan ka daɗe um, direbobi da fasinjoji na aka fi samun matsala sannan kuma aka samu wata matsala wurin wato jama'an tsaro wanda yake ana zargin su da karɓar na goro suna kyale direbobi menene ka akan batun lasin da kuma cin cancan direba kafin ma ya hau direba ya kamata kowane direba a koma man tsarin da aka sani na sai an wa direba jarabawa kafin a bashi lasin na biyu su kansu fasinjoji ya kamata da kansu su makansu kyamun laili idan mota ta cika gwargwadon abinda doka ta ce kar fasinja zai ce shi ya yarda a ba shi bancin hajiya ko kuma ya yarda a ɗora shi akan abinda ba kan tsari ba ya kamata fasinjoji su san haka su rike hakkin su tunda biyan kuɗi suke yi amma ka biya kuɗi ka takura ai bai da amfani. to ranka da iya batun hatsarin ababen hawa yake a jihar ka ta sokoto. Ah, kamar yadda ambata muna ta kokarin ganin cewa ya ragu ah, bai da yawa sosai zan ce saboda muna da kyakkyawan hanyoyi kuma gwargwadon hali ana kokarin ganin cewa direbobi sun kafa gara amma abu ne wanda dole a ci gaba da shi to a matsayi na ƙasa menene shawaranka a kan ganin an magance ko kuma an takaita yawan hatsira a ƙara inganta sha'anin wannan hukuma ta road safety a basu kayan aiki a basu kudaden da suke bukata don tabbatar da cewa mun samu rage wannan eh, haɗura a cikin al'ummarmu. mu to sai dai ana zargin ita hukumar rosafti da makarantu na koyar da direbobi galibi nasu ne su suna ba direba wato kuzan mako shida har an bashi lasai menene shawaran ka ga irin wannan zargi da ake musu zargi ne saboda ka banda tabbaci akan shi amma in haka akwai wannan din to ya kamata a guji yin haka a dawo akan ka'ida da doka don shi zai ba mu mafita kuma shi zai tabbatar da cewa mun samu abin da ake bukata. To kowa ya san kana taka rawa a wannan kamfen din da sabon abin nan da PDP kamfen din PDP na eh, neman takarar shugabancin kasa. Menene wani irin matakai kuke da shi a matsayin jam'iyya idan kun kafa gwamnati za ku tunkari wannan matsala ta yawan hatsira? Eh, kamar da ambata na farko dai za a inganta wannan hukuma na biyu a inganta hanyoyin da muke da su a tabbatar da cewa akwai hanyoyi masu kyau don bacin hanya shi kan shi yana daga cikin abubuwan da ke kara kawo a tsoro a cikin ƙasa saboda haka waɗannan matakan za a ɗauke su da kuma wayar da kan jama'a cewa a bi doka da oda ko me muke mu bi kan tsari to menene shawararka ga 'yan sanda wanda su ne suke kama wato masu irin waɗannan laifuka akan hanya su rinka doka da oda su ma kansu kada a je ana karɓar na goro ana barin ma waɗanda ake zargi ah, ba tare da sun fuskanci kulle ba. masu sauraro a nan ne kuma za mu datsa aya har sai sabon mako idan Allah ya kai mu ku ji mu dauke da wani sabon shiri. yanzu a shi bakon namu na alfarma aminu waziri tambuwal gwamnan jihar sokoto da ma daukacin ma'aikatan sashen hausa na muryar amurka musamman solomon abu da ya daidaita mana sautin shirin baba yakubu makiri ne daga nan birnin washington dc nake sallama da ku a huta lafiya kuma a dawo lafiya gai da baba ya koma kiri. Yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayin da ku masu sauraro kuke aiko mana ta imel. Sakonmu na farko ayo ya fito ne daga Shehu Adamu Jau. Ya ce mabiya addinin Kirista da ke shirin guna da bukukuwan Kirsimeti da fatan za ku yi lafiya ku kammala lafiya. Sannan kuma ku yi wa Najeriya da duniya baki ɗaya addu'ar samun zaman lafiya. Domin a gaskiya a wannan lokaci duniya na cikin tsananin yunwar zaman lafiya. sai kuma saƙonmu na gaba da ya fara da sallama ya ce muna kira ga kiristocin duniya musamman a wannan lokacin da suke shirye-shiryen bukukuwan kirsimati da cewa waɗanda tafiye-tafiyen zuwa garuruwansu na asali bai zama dole ba su yi haƙuri su yi shagulgulansu a inda suke domin dai sai da rai da lafiya ake komai Allah ka ba mu zama lafiya a Afirka da ma duniya baki daya. Sako daga Sunusu Madattai da Magaran, da Isu Madattai da Magaran, da Ilyasu Yakub Digawa, da Yakubu Mai Aski Badaraka. Sai kuma sakon Aisha matar Usaini Dangwace Karasuwa daga jihar Yobe. Ta ce hakika fara kokowar gargajiya ta Nijar da aka fara a yau Asabar a jihar na arba'in da 44 ta bana abu ne mai kyau ganin yadda wannan al'ada ta kokawa ba ƙaramin taimakawa take ba wajen farfaɗo da al'adun gargajiya na iyaye da kakanninmu. Da fatan za a fara lafiya kuma a kammala lafiya kuma Allah ya bawa mai rabo sa'a. Sai kuma saƙon Ali Hayya Jafar Unguru da Ibrahim Lara Gabta tare da Isa Garu da Lawali mai fili Taraba suka ce suna kira ga 'yan uwa matasa da su guji shiga bangar siyasa domin bangar siyasa ba inda za ta jefa musu yi halin da na sani kuma bahaushe ya ce da na sani ƙeya ce allah ya ba mu adalin shugabanni amin sai kuma saƙonmu na ƙarshe da ke cewa muna marhaban da shirin da gwamnatin jamhuriyar nijar ta kaddamar na fara amfani da fasaha samar da makamashi ta hanyar amfani da takin gargajiya na amfani da kashin mutane da dabbobi da fatan allah ya sa shirin ya cimma nasara Sako daga sani mai lange-lange ya wuri. To kawun mu shirin ga labaran duniya amma a takaici. To filo a takaice Rasha na fuskantar matsalar karancin makamai a yakin mamayar da take kai wa Ukraine a cewar ma'aikatar tsaron Burtaniya. Ma'aikatar ta faɗa a cikin rahotonta na tsaron sirri a yau Asabar cewa duk da raguwar matsalar karancin ma'aikata da ta yi fama da shi. akwai yiwuwar karancin makamai na ci gaba da kasancewa wani babban tarnaki ga ayyukan kai hare-haren rasha kotun kolin kasar iran ta karbi ɗaukaka karar masu zanga-zanga biyu da aka yanke wa hukuncin kisa sakamakon kurakurai da aka samu wajen binciken kariyarsu a cewar bangaren shari'a na kasar a yau asabar kamfanin dillancin labarai na mizan na bangaren shari'a ya ruwaito cewa kotun kolin ta karbi karar da muhammad obadlu da saman saidi yasin da aka tuhuma da tara tarzoma suka daukaka a gabanta rahoton ya ce sakamakon wasu 'yan kurakurai kotun kolin ta sake mai da su a kotun farko domin sake dubawa china ta bayyana bacin rai a yau asabar kan sabuwar dokar tsaro ta amurka da ta bada damar kara yawan tallafin soji ga taiwan yayin da taipei kuma take tsallin murna kan karin tallafin da aka yi wa tsaron kasar. china wadda ke kirarin taiwan da ke karkashin mulkin demokuraɗiyya a zaman yankinta ta bayyana matukar rashin gamsuwa da kalubalantar dokar ta ba da izinin tsaron ƙasa ta amurka a cewar ma'aikatar tsaron china a wata sanarwa ma'aikatar kula da yanayi ta amurka ta faɗa a yau asabar cewa tsananin sanyi da iska masu hatsari ga rayuwa da yanzu haka ake fama da su a yankuna da dama na ƙasar za su iya haifar da babbar barazana ta rayuwa ga matafiya da suka makale da mutane masu aiki waje da kuma dabbobin gida hukumar ta yi gargaɗin cewa in mata kama tilas kai balaguro to kuwa ka shirya wa tsananin sanyi ta hanyar saka tufafi masu yawa mutane kusan rabin miliyan ne yake kamuwa da cutar covid-19 a cikin birni ɗaya na china a kowace rana a cewar wani babban jami'in kiwon lafiya a wani binciken gaggawa da aka gano cewa ba a bayyana ainihin yanayin yaduwar cutar a cikin alkalumman gwamnati a wannan watan china ta rusa babban tsarin yaƙi da cutar ta corona ta hanyar ɗage dokokin kulle da killacewa ta tsawon lokaci da kuma takaita tafiye-tafiye a wani yunkuri da dakatar da dukkan tsarin tunkarar annobar. To masu sauraro da haka kuma ka karshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma an jima kaɗan da misalin karfe tara da rabi a wagon Najeriya Nijar kamar da Chadi. Za mu sake da wani sabon shirin idan Allah ya kai mu. yanzu amadadin madadin za faru sanyi da ya muka kawo muku shirin tare da kuma salaman abu wanda ya haɗa shirin da bada umarni da ma injiniyan mu na yau nisar fili hashin gumel daga nan birnin washington dc nake cewa sai mun haɗa a shirin dare salamu alaikum